Dishi Dishi TV. Ku danna mana subscribe da alamar kararrawa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Ana wata ga wata da dukkan alamu Mr. Popotu da shi da Ola of Kano za su iya fin watanni shida ko kuma shekara ɗaya da rabi a gidan yari. Wannan magana ta fito ne daga bakin shugaban mai shigar da ƙara na ƙasar Nijar. wanda yake faɗin cewa wannan laifi da suka yi ba ƙaramin laifi ba ne a dokance a ƙasar Nijar. laifi ne tsatsaura laifi ne mummuna tsari na constitution ɗinsu to fa ga jawabi daga bakin mai ita a misali procure za haka dai waɗansu bayanai na cewa akwai waɗansu matasan mawaka na wata ƙasa makwabciya za a yi cewa mu za mu iya daga najeriya an kama su a nan jamhuriyar nijar a bisa wani laifi za mu iya sanin menene gaskiya wannan labari sannan takamaimai menene ma matsalar Assalamu alaikum. Eh, gaskiya ne. Ku ta so zanga. Wancan satin da ya wuce mun samu wasu mawaka da suka zo za su yi passport a DST. Eh, cikin binciken da ake yi a DST sai aka gano da takardun nasu ba na gaskiya ba ne. Takardu ne wanda suka yi a maradi suka zo nan da su kuma za su yin fasfot na Nijar. To binciken da muka yi ya tabbatar da cewa bayan kasanmu ba ne kenan kayan ba ɗan ƙasar nijar ba ne akwai hanyoyin da kake bi ka samu takardun nijar wannan na ƙa'ida amma haka ba ka tasowa ka ce ka ɗauki takardu da nijar ka zo ka yi fasfort da nijar wannan laihi ne wanda dokokin ƙasa sun ba su yarda da shi ba shi ne ake ce ma an yi abu na ƙarya an yi takardun ƙarya shi ne ake ce ma fo e usage de fo an sai an yi takardu na karya kuma ana amfani da su don a ci ma wani guri to da aka kara bincike sai aka kawo su zancen da nake maka yanzu suna hannun takardun suna hannun juji mai bincike yana na ana bincike a gani ya aka suka samu wannan takardun a tabbatar da laihin akwai shi kuma yanda sakamakon binciken ya bada sai mu ga abin da doka ta ce a yi masu wasu bayanai mana cewa a watani na mahukuntan nijar sun buƙaci belin sun ce zuba da miliyan ashirin ashirin ko mu ne gaskiyar wannan labari a zancen wani beli wani menene mu yanzu <coughs> wajen juji mai bincike takardu suna hannun shi mun ba shi mun ce ya bincika ya ga abin da ake ciki eh, zancen beli mu ba a kawo shi wajen mu ba ban samu takarda ko guda ba ban samu magana bisa kan wannan ba kuma idan aka kawo shi wajena zan ba da nawa zance bisa amma ga yanzu ban samu wannan takarda ba ban samu wannan magana ba wani jawabi za ku iya kenan game da wannan matsala ta domin ba yau ba bane ba shi ba karo na farko da ake zari a Nijar ana zuwa ana amfani da karin boge kasashen waje suna zuwa suna yin uh, fasfo a nan Nijar. To abin nake so mutane su gane. Laihi ne mai nauyi haraka da takarda ta banza ta wohi wadda ba ta gaskiya ba laihi ne mai nauyi a cikin dokokin kasanmu. Kuma mun sa ido mun ba da umarni a bincika sosai saboda bai kamata ana warge da takardun ƙasa ba. Duk wanda aka gani da wannan laihin za mu tura ke shugaban kotu kuma za a mai hukunci kawai yadda dokokin ƙasa suka kwaɗi. kenan mutane ya kamata su yi hattara mun sa ido sosai kuma ba za mu ƙara yarda ba a yi amfani da takardun ƙasanmu da hanya wadda ba ta gaskiya ba wannan mun riga mun ba da umarni ko ina kuma an sa ido shi yasa aka samu wannan mutanen kuma nan gaba duk wanda ya sa takardun shi ba na gaskiya ba ne ya kuka da kanshi tambaya ta ƙarshe eh, kamar eh, wannan na nufin an tsaurara matakai ne a nan gaba kuma a fahimtar ku me yasa mutane suke zuwa suna neman wai takarun fasfo na Nijar to gaskiya ni na san da laifi ne kawai ga a dokance ni alkali ne kenan wani duk wani zance wanda ba a yi sahi shari'a ba zance na bane na tabbata da an yi laifi kuma wanda ya lahi ya kamata mu kamo shi mu tura ke shi gaban kotu kotu ta mai hukunci yadda ya kamata amma ina so mutane su gane lahi ne mai nauyi kuma wanda ke sa amma mutum hukunci mai nauyi kenan mutane su yi hattara kuma mun sa ido yadda ya kamata ba za mu ƙara yarda ba a zo a yi amfani da takardu wanda ba su bane saboda a cimma guri na samun passport na Nijar. kamar ana sa wani lokacin da ake jin za a iya kawo ƙarshen wannan bincike ko babu wata rana yanzu ana da aiki mun ba alkali mun ce ya bincike ba mu iya sewa ga lokacin da zai ƙara amma a ƙa'idance akwai lokacin da doka ta bashi ta ce ya aiki ya ƙare kuma dole ya ƙare idan aka rike mutane cikin irin wannan halin cikin ka daɗe sai a yi wata shida kana gidan yari idan juji mai bincike bai ƙara aikin shi ba yana iya ya ƙara canza kuma wata shidda bakin wannan wata shidda din dole sai a maka shari'a ko kuma a sake ka haka ne doka ta yi abin muna zaton cewa kayan wannan tsawon wata shidda in an ƙara kuma wata shidda kayan lokacin nan juji zai ƙara binciken shi mu gani in ya dace mu tura su shari'a mu tura su in bai dace ba kuma sai a yi abin da doka ta ce mun gode masu da godiya